Jiga-jigan daga ciki da wajen Najeriya sun bayyana hakan ne a yayin kaddamar da shirin wayar da kan al'ummar duniya na mako guda akan aikin jarida da tabbatar da zuba jari a aikin yada sahihan labarai wato Global Media and Information Literacy Week da aka fara gudanarwa a birnin tarayyar Najeriya Abuja a ranar Litinin 24 ga watan Oktobar nan. Dr. Hajja Sani ita ce babbar wakiliyar Najeriya a hukumar UNESCO ta bayyana cewa wannan taron yana da muhimmanci sosai saboda taro ne na faɗakarwa yadda mutane za su gane su fahimci menene shi wannan taron ya kunsa meye ma'anan labaru menene sabon na'uran da ya shiga wanda za a yi amfani da shi ko da yake sabon na'uran yana da dan illa tunda mutane da yawa ba su amfani da shi yadda ya kamata so saboda haka mu a UNESCO wato ungiyar majalisar ɗinkin duniya da take Paris mun ɗauki maganan information da yada labaru da mahimmanci saboda yadda zamanin nan ta zo akwai karyace karyace. akwai soke-soke akwai zamba-zamba duk cikin yaɗa labaru so muna so mu tace wannan abu duk waɗanda suke taron nan ba waɗanda suke cikin wannan hall din ba da ake yi yanzu duk duniya sun yi ta na'uran intanet da zoom suna saurari to kuma na biyu shi ma shugaban kasa a nashi ta sakon da ya faɗa cewa duk abin da za a yi a duba abin da yake gaskiya a duba abin da zai amfane mu daga ƙarshe muna so mutane su gane cewa ya labari dai na farko yana da muhimmanci because because in baka da labarin abin da zai faru gobe wanda zai agaji rayuwanka dan ba zai maka amfani ba takin taron na wannan shekarar shine gina yarda da amana na da mahimmanci a bangaren samun bayanai da aikin yada labarai da kansa a cikin mahalarta taron akwai kwamishinonin yada labarai daga jihohin Najeriya da dama waɗanda suka hada da zamfara da filato da dai sauransu sunana Ibrahim Dosara ni ne kwamishinan yada labarai na jihar Zamfara mun zo halarta wannan taro wanda haɗin gwiwa ne tsakanin tsakanin ma'aikatar yada labarai ta tarayya da kuma UNESCO a kan harkan yada labarai ta yanda za a lura da mu irin haɗuran da ke akwai wajen ba da labarai waɗanda ba a tantancewa da kuma ainihin irin illar da suke jawowa a cikin al'umma domin mu kiyaye mu kuma tabbatar da cewa an yi aikin jarida ba tare da ya jawo wata asarar rayuka ko kuma waɗansu matsaloli a cikin al'umma ba saboda akasari yanzu kafofin yada labarai ba sa ba waɗanda ke masa aiki ko rasu rayuwa ta musamman wadda za a san aikin da ka'idojin shi ta yadda za a daga martaba ta kafofin yada labarai da kuma kare al'umma ita kanta. Sunana Dan Manjani ne kwamishinan wasa labarai da sadarwa na gwamnatin jihar Plateau. E to wannan horaswa domin duba yadda za a inganta aikin jarida yawanci mutane da suke kamuna illa aikin jarida bayan jarida ba ne tuntun ba sabobin sunan da ake kira social media din nan ba. Idan mutum ya sayo waya ya sa mata data shi kenan ya zama dan jarida wanda ko horaswa ko wani sisin kobo ba shi da shi to wannan yana kawo mana illa ba ma suna mana shishigi kawai ba gaba daya su suna kawo illa cikas ga aikin gaba daya shi ma Ali Muhammad ɗaya ne daga cikin dimbin mahalarta taron daga kafafen yada labarai na cikin Najeriya wannan taro yana da muhimmanci kwarai da gaske domin kusan aikin jarida an ma hawan kawara ko a ce ma a iya cewa saboda irin abubuwan da suke biyo baya kamar ma ta'addanci akewa mutane sukan yi kutso su shigo ko kuma ba tare da ainihin wato kwarewa da cancantawa so wannan taro ne na tambihi kamar yadda na ce haɗin gwiwa ne tsakanin ƙungiyoyin watsa labaru ainihin ƙungiyar unesco ta ce a wannan taro ka cokam don a duba yadda za a gyara sha'anin jarida da kuma kwararan labaru a nasa jawabi shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi fatan za a samu damar tattauna ƙudurori masu mahimmanci da za su taso a yayin taron da za su taimaka wajen samar da zaman lafiya mai ɗorewa a faɗin duniya lima abdulra'uf murya amurka daga daga Abuja, Najeriya.